shi wannan bayanin sai kun kwantar da hankali za ku fahimci yadda za a yi amfani da wannan sirri mai suna tushen daɗi shi tushen daɗi magani ne irin namijin da baya baya wa mace kyauta ko baya nuna mata ya ji daɗi ko kuma mace ne ta buɗe ta holke ta face gabanta ya koma yadda kika san hanyar nan da ake yawan ruwa magudanar ruwa irin katuwar hanyar nan ta kogi to in ta yi amfani da wannan maganin shine zai datse ta zai game ta ya haɗe ta zai ƙara mata daɗi yadda in namiji ya kusance ta to yar uwa ina ganin <laughs> sai na tuno labarin wata hajiya yar Legas da na bama shi kun san ba ma kama suna ta yi amfani da maganin ta ce wallahi baban gida cikin dare na farfado bayan an gama ya tashi cikin dare na farfado wallahi na gan shi zuru da ido uwa zomo a yayi yana tafe ta ya dawo da biro a hannun shi da takarda yana sa biro a baki yana lissafi sai na ce masa a'a baban kaltumi lafiya kawai sai ce wallahi ina ta lissafe lissafen wace kaddara ce za ta taimake ki da iyayenki da dangin ki? in rubuta in saka hannu in kira shi da gobe da safe akan na baki ta ce wallahi baban gida maganinka yana yi baban gidan likitan mata Allah ya ƙara ɗaukaka kuma wallahi na ma kyauta kuɗi naira miliyan ɗaya dama mai kuɗi ce da abunta kuma wallahi sai da ta turo to wannan maganin tushen daɗi lalle tabbas yar uwa sai kin zama yadda kika san ke ce tushen asalin duk wani daɗi na duniya don in dai zai same ki ya kandama to zai ji ba zai so ma ya ci kowane daɗi ba Ka'ida shi in kika matsi da shi bayan kin wanke za ki samu ruwa ko fiyo wata ko wannan na roba ki sha shi ne kawai za ki